والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم Barawo da barauniya ku yanke wa kowanne daga cikinsu hannun dama, ya ku masu mulki, sakamako ne gare su da ukuba daga wurin Allah a kan abin da suka aikata na ɗaukar dukiyar mutane ba tare da hakki ba, sannan kuma tsoratarwa ne gare su da waninsu. Allah mabuwayi ne, babu abin da ke gagararsa, mai hikima ne a cikin tsarinsa da shari'arsa.